Caramba, caramba. Lahadi ɗaya ga watan september kuna sauraron labarin matasa mai gabatarwa ni Tarnan Fude Ahmed ina tare da Aminiya ta Aisa Hamadu. Aisa ya kike? Da dama Tarnan. To Aisa muke labari yau. A cikin shirin labarun namu dai za mu kawo muku zancen muhawara da aka yi na tsatsauran ra'ayi wanda ya haɗa matasa na G5 Sahel na Mauritania a cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu kawo muku zancen matashi wanda yake kiɗin kalangu. Kamar kullum za mu ida da wasannin motsa jiki. To kenan da asa yau za mu sha labaru ko? To kenan mu fara. aisa ayi wani taro saboda yaki da sassaucin ra'ayi inda dai wannan taro ya hada matasa da dama kuma a wurin nan an dauko zancen addinin musulunci shi da a wannan taron da aka yi ran laraba da ta shuɗe a nan birni ya mai an tattauna sosai kuma a taron shi da kanshi dai wata kungiya ce da ake ce ma burse na wani sashen bangaren departament ta na america suka shirya shi ko sai a saurari muri rafan shugaban wannan kungiya da firar da yi da abokin aikin mu Olive. A yau an san akwai barazanar rashin tsaro dangance da tsaron ra'ayi idan ba kwanciyar hankali ba tsaro ba ma iya yin komai na ci gaban kasa Don haka ne muka zaɓi mu yi wannan aiki domin mu kawo mu ga al'umma wajen kawo ƙarshen tsatsauran ra'ayi ga matasa. Aisa kin ji wannan rahoto? Eh haka ne na ji shi. To Aisa haka zalika a cikin wannan taron matasa wanda suka halarce shi sun ce addinin musulunci bai da nasaba da sassauran ra'ayi domin ƙarin bayani ne sai a saurari wata matashiya ke da ake cema Elis Parezo. Talauci shine ƙwaƙwarar hujja da take sa ka hanya mara kyawu. Musulminki bai da sa hannu a cikin waɗanda suke da tsotsoron ra'ayi akan musulminci. Balle ma rashin kulawa irin na gwamnati idan zan iya faɗan haka da kuma rashin ilimi. L'ignorance surtout. Ka sani tarnan wannan al'amari dai ya shafi al'umma da yawa har dai matasa waɗanda suke yankin GS Sahel sahel na Mauritania sun sake yin zaman taro na biyu eh aisa zan dan gyara miki kaɗan g5 sahel su dai waɗannan matasa daga nan za su samo wasu hanyoyi na sun ce irin waɗannan matsaloli wanda yake suna damuwar al'umma domin ƙarin bayani na yusa jimrau wani ɗan jam'uriyar niger ya halarci wannan taro sai a saurare shi wannan tsari na ƙararrawar rigakafi shine za a aiwatar a zaman taron nokshop ta la'akari da tsarin kowace ƙasa domin duba matsalolin da al'ummata suke cin cin karo da su a samar da wasu hanyoyi da ke ba da damar sanin zahirin abin da yake wakana da ke da nasaba da tsauran ra'ayi domin a ƙarshe gwamnatoci su ɗauki mataki a kan bukatocin al'umma don kada su tsunduma a cikin tsatsauran ra'ayi da kuma musgunawa. Yanzu kuma za mu yi muku bayani saman matasa waɗanda suka haɗa kai domin su buɗe ma mutane kai saman haɗaruka da ake fama da su saman hanyuna. To ai sakin ce su buɗe ma matasa kai ko kuma jama'a kai to ya za a iri wannan buɗin kai? Kai dai tarna akwai ka da to ya kamata ka bari haka nan. Eh to na ji dai Aisha shi dai wannan tsarin na waye ma mutane kai matasa dari da saba'in da ɗaya ne suka shige shi kuma duka ƴan matasa na nan birnin Yamai ne. Su yi wasu shagulgulla irin wa'annan a satin da ya shuɗe musamman inda suka kawo zance bisa kundin tuki ran lahadin da dai ta shude a nan eshanjar jori hamani aka yi wannan taron inda matasa suka haɗu rashid awwal isa wani daga cikin su ne yama a bikiyar aikin morukatu abdurrahman karin bayani duka da yake akwai ka'idodin tuki na masu ababen hawa amma ba su san cewa da zaran aka kawo da farin layi ya kamata a tsaya domin haka ne muka kaddamar da wannan gangami shama'a su gane kuma a rage hatsarurukan da ake samu a birnin yamai mun rarraba takardun takardun da ke dauke da bayanai da suka kai dubu uku. A bisa takardun mun yi zane na rubuta cewa a girmama 'yan ƙasa a basu hanya da hoton masu hucewa da farin layi. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu je dogon dutse inda za mu kawo muku rahoton wani matashi wanda yake buka kalangu sunan shi dai Ado mai kalangu. Ado mai kalangu yana da shekaru 28 uban 'ya'ya biyu maza ne kuma an san shi da kiɗan kalangu a garin na dogon dutse da ke cikin jihar Doso. Abin kiɗan gargajiya da ake kadawa a wajen sabgar aure ko suna. Ado kuma ya kasance radiyo yankin da ke da nisa wajen sadarwa. Yana da shekaru goma ne ya fara wannan kiɗa na kalangu. Yana koyar da 'ya'yansa biyu yadda ake kada kalangu da suka ga gada daga mahaifinsu sai ne mai kalangu. Lalle kalangun nan shi a tuwona shi a hurata, a gane ko? Lalle ina jin daɗin sana'an nan ci. Tun ina ɗan shekara goma na fara shi, na gade shi, uba na ya gada, kakana ya gada. Ina da ɗiyabui maza, ina nan da koya musu 'yan na. a cikin sana'ar tasa a wani lokaci yana samun harjika takwas. Da rana akwai lokacin da haji ka tamanin muna samu akwai lokacin da kuma rai ka sana'a ita haɓata eh, wata rana ka ji daɗi wata rana ka ci wuya eh kajoris mutane ya yabo na eh ba ko shakka kidan kalangu yana samun karbuwa a dogon dutse inda ado mai kalangu yana da tagomashi musamman a wajen mata don haka ne a yau abu ne mai wahala a gudanar da wata sabga ba tare da kasancewar ado mai kalangu ba aisha ibrahim wata mai kaunar kidan kalangu ce ina jin daɗin aikin da yake yi na buga kalangu cikin anguwa guda muke yi kuma wani lokutan in muna da biki ko aure aure muna kiransu domin su ba da labaru. Ado yana daga cikin matasa masu kula da farfado da al'adun Arewa a cikin manyan biranen Nishar da wuya a samu matasa da suka mayar da hankali a kan kiɗan kalangu. haka ne wannan matashi dai yana kiɗa kalangu kamar yadda ya iya. Ya eh, aisa ai mu ma kamar ado mai kalangun mu ma muna buga namu kalangun amma mu kuma ta hanyar microphone ko? Haka ne. To yanzu kuma sai mu je labaru wasanni. A cikin wasannin namu na motsa jiki yau za mu kawo muku wasannin motsa jiki na lokacin hutu waɗanda ake yi angoyoyi daban-daban a nan birnin Yamai. Eh haka ne Aisa su dai waɗannan wasannin kina ni TJV ko? Eh haka ne. To shi dai TJV kinan ba nan birnin Yamai ba kawai ake yin shi ana yin shi haccan sauran garuruwa na jamhuriyar Niger. Kamar wannan TJV dai na nan birnin Yamai za mu dauko na unguwar Gudal bayan wata guda da aka yi ana faffatawa tsakanin kungiyoyi goma na kwallon kafa wanda suka halarci wannan tgv wasan na karshe zai hada turali fc da kuma toner fc inda za a yin shi a can lakwalkin da ake cima sai exam ta unguwar gudal haka ne amina seni ita dai ta yi wasanni na goma sha biyu na kasan afirka wanda yake ida a yau can maroc ai sakina nihi ya tserere ko kuma athleticism eh haka ne nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu nagode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka tarna sai mun sake saduwa a shirin mu na gaba